masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai yada zango ne a masar inda ake ci gaba da gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka A karan farko kasashen Afirka 24 na fafatawa da juna a gasar cin kofin nahiyar da Masar ke karɓan bakonci. Koya masana ke kallon yadda gasar ta bana ke gudana, Shehu Abdullahi shine tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni a jihar Kaduna, Najeriya. To gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar Afirka dai ta riga ta fara gudana a can kasar Masar kenan kuma za mu iya cewa yanzu a yanzu wato kasashe kasa da guda goma sun riga sun buga wasanninsu wato kusan rabi ma ba su ga sun buga ba amma dai zuwa yanzu mun ga yadda kasashe suka taka ledar su kuma na san babu mamaki nan gaba a samu kasashe waɗanda za su ba da mamaki sai dai ba zai sake zani ba ganin cewa waɗannan kasashe waɗanda aka san sun saba fice su ne za su ci gaba da rike bantansu. Shin baka ganin cewa kasashen da aka sani cewa sun yi fice a harkar kwallon kafa ana iya cewa da ƙyar suka sha a wasannin su na farko misali kamar ƙasar Masar da ƙyar ta sha a hannun Zimbabwe zimbabwe ita ma najeriya da kyar ta sha a hannun burundi wadda burundi ma a karan farko kenan da take samun gurbi a wannan gasa to duk da cewa kasar najeriya wato da ita da masu masaukin baki masar sun samu nasara da ci ɗaya babu ko ɗaya kowannen su wannan ba zai sanya su samu kalubale ba ganin cewa a wannan eh, rukunonin wato su ne za su ƙara fitowa domin ganin cewa sun shiga zuwa mataki na gaba a waɗannan waɗanda ake gani kamar su burundi wannan shine karansu na farko ba zai sanya su samu su shige ba idan ba a manta ba ka san karon baya wato kasashe guda goma sha shida ne suke fafatawa yanzu an maida shi kasashe guda 24 waɗansu daga cikin kasashen an sanya su ne domin su cika lamba kawai kuma ban ga dalilin da zai sanya wato sabbin kasashe irin su burundin su zo su bada mamaki su fice ko kuma su ɗauki wannan kofi ba kafin a kammala kamar yadda na shaida maka wato kasashe kamar su Najeriya waɗanda suka taɓa ɗaukan wannan kofi har sau uku kamaru wanda ta ɗauka sau biyar Ghana da ta ɗauka sau hudu ballantana uwa uba wato ita Masar ɗin da ta ɗauka sau bakwai na san su ne dai za su ƙara fitowa domin ganin cewa sun ɗauki wannan kofi. ko kun gamsu da yanayin shirye-shirye da tsare-tsaren wannan gasa? Eh kwarai da gaske na gamsu da tsarin wasannin kuma bugu da ƙari kasan a yanzu akwai mintoci uku uku da za a bada ko kuma aka bada idan aka kai tsakiyan wasa wato an bada minti uku domin shan ruwa aka kai kuma mintoci 75 za a kara dakatar da wannan wasa domin a ba da dama a sha ruwa kaga wannan ma wani nau'i ne na ci gaba an dai zaton cewa manyan kasashe irin su masar da najeriya za su zura kwallaye fiye da ɗaya kamar dai yadda suka saba yi a can baya amma a cewar tsohon dan wasan najeriya garba lawan kowace ƙasa fa a yanzu ba kan lasa ba ce. Kwaye kwallon ko da ka buga sai ka sha wala. Ba irin da bane Najeriya za mu buga Najeriya sai a si zero, eh. five zero to kaga abun ya canja ne. Sai ka muna kokarin mu struggle ma da kira mu samu da. Eh. Kaga ne wasan kin. Eh amma kamar wasu zaka ga suna ganin cewa rukunin ma da aka sa dan Najeriya yan Najeriya kamar ta samu dan tubus tubus. Haka suke gani kasashe irin su da misali. Haka suke gani dalili ko shine eh. suna tuna mun kwallon da muka buga bayani suna gani to sun manta cewa ba mu ne. haka yawa sun manta batun dan tarihi ya tashi an zaga sun ce a ku lokacin ku kaza hmm. to muna tambaye waɗannan me yasa ku ba cewa lokacin ku hmm. hmm. ko sai kuna shashanci kokari ku bar legacy mana kuma ku suna ko ba ga wani a ko shi a ce ku lokacin kwallon ta fito ku me yasa lokacin ku ba ta kyau ba bari mu je ga daniel amokaci wanda shi ma tsohon dan wasan super eagles ne domin jin nashi hasashen game da kasashen da za su kai gagaci a gasar ta afcon a masar amma wani abin mamaki bai ambaci najeriya ba in za ka je wasa na farko za ka duba su wasu suka tara wasannin su za su yi wanga wasannin kasan masar egypt za ka duba ga ina yan kwallon wasannin da suke da su za su ci kuma an ka duba za ka duba yan kwallon irin su tunisia su eh, africa ghana sannan kasashen da kuma ya ba mutane mamaki kasa kamar tanzania wanda abokina emmanuel amanike ke jagorancin tawadar za su ke to amma kamar da na ce kwallo kwallo ne kwallo minti sai da kuma wanda suke da sa'a da kuma allah ya riga rubuta duk kafa yau za su yi da sa'a eh, eh, shi kuwa Steven Apia tsohon dan wasan kasar ghana ya bayyana kwarin gwiwar cewa babu shakka kasarsa za ta lashe kofin na afirka a wannan karo yayin da ya jaddada cewa lallai kananan kasashen afirka na barazana ga manyansu a yanzu uh, uh, A shekarun baya idan aka ce Najeriya za ta yi wasa da Cape Verde, kasan cewa babu makawa, Najeriya za ta yi nasara da kwallaye biyar da nema ko kuma kwallaye shida da nema. amma a yau kasashe irin su Cape da Benin na yin matsin lamba ga manyan kasashe a matsayina na dan Ghana muradinmu shine mu je Masar domin lashe kofin uh, to sai dai kanu uwanko wanda shi ma shahararren tsohon dan wasan najeriya ne ya mayarwa da afiya martani inda ya ce najeriya ce za ta ɗauki kofin amma ba ghana ba Najeriya za ta lashe kofin. Kawai ina son yaran mu su rika jin haka a zukatansu, kuma su yi amanna da haka tare da aiki tukuru, duk da cewa yana da wahala matuka. Amma mu 'yan Najeriya ne, kuma za mu iya. masu magana dai na cewa ba a sanin macito har sai miya ta kare don haka za mu jira lokaci don ganin kasar da za ta zama zakarar gasar ta cin kofin afirka a bana yanzu bari mu je ga wasu kasashen na afirka domin jin ra'ayoyin jama'ar su game da wannan gasa Assalamu alaikum jama'a sunana adamu ali president din Soleil Yawunde daga nan birnin Kamaru a Yawunde. to ni wannan abin wannan gasa ni gaskiya a gani na kamar za ta ci wannan gasa na shida in Allah ya da saboda a shirye muka tafi wannan karo ka a shirye muka tafi Allah ya zamu kawo mu dawo da shi ni ne Hamza ina kira daga kasar Ghana Accra in Allah so ya yarda muna sa ran Ghana mun zo ne dama mu dauki wannan kofin ba insha Allah kuma da yardan Allah Ghana da shugabancin a samu wajen muna sa rai in Allah su ya yadda muna da Andre Ayu muna da Jordan Ayu muna da Sukojo a samuwa ga Thomas Partey na Atlantico Madrid to kaga in Allah su ya yadda wa'annan za su taka muna rawan gani na fi kabir daga nan Najeriya sau ni a gani na Najeriya za ta dai iya ta ne saboda yanayin yadda wasannin suke tun daga kan wasannin friendly matches da aka buga zuwa kawo ga first match nasu da burundi abu ne bai zo cikin sauki babu alaman za su iya taɓuka rawar gani amma dai game da group da suke ina tsammanin za su iya fitowa da group din to amma idan aka yi nisa akwai wa'anda suke da 'yan wasa waɗanda sun fi 'yan wasan mu na nigeria experience a yanzu to amma idan ka duba kuma kamar last edition da nigeria suka zo 2013 haka abin ya fara to ba mamaki idan suka zage dantse suka zage dantse suka jajirce yadda ake so za su iya kai gaci a bangare guda masana harkokin kwallon kafa na cewa har yanzu akwai rata mai yawa tsakanin kasashen afirka da takwarorinsu na turai a fannin kwallon kafa amma a cewar kanu uwanko an samu ci gaba a afirkan idan aka kwatanta da can baya yayin da ya bayyana kwarin gwiwar cewa wata rana ma kasar afirka ce za ta lashe kofin duniya I uh, know during our days, we do have a lot of issues, not only in Nigeria, uh, Cameroon, and all those Western African countries. Uh, things like uh, fighting for allowances. A zamaninmu mun fuskanci matsaloli da dama, ba wai a Najeriya kaɗai ba, har da Kamaru da sauran ƙasashen yammacin Afirka. A wancan lokacin akwai matsalolin biyan kuɗaɗen alawus alawus da kuɗaɗen tafiye-tafiye. Amma yanzu an samu sauyi mai kyau. misali a yanzu mun daina ganin 'yan wasan najeriya na tayar da jijiyoyin wuya saboda ana biya musu bukatunsu cikin kyakkyawan yanayi suna balaguro cikin jirage masu kyau sannan kuma an daina fadace-fadace a sansanonin da ake basu horo saboda an tanadar musu da duk abin da suke bukata a game da doka kwallon kafa kuwa muddin akwai tsari mai kyau sannan kuma akwai kwarewa to lallai kasashen afirka za su kai ga amma akwai sauran lokaci yanzu dai an samu sauyi kamar yadda aka sani uh, ana kafa tarihi a rayuwa don haka wata rana afirka za ta lashe kofin duniya na yi amanna da wannan uh, uh, Africa saurare a nan shirin zai aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.